za a yi tun da haihuwar yaro real madrid har sun yi bukin din shi sun ce za su yi sayanin din shi a makwahin cristiano ronaldo kai dan manzon allah kai ai la ta umu sa'atu annabi ya ce hatta ta raunar ajaiba alkiyama ai ba ta tsaya ba sai an ga abubuwa na ban mamaki yanzu yaron da aka ce ma yanzu kadiba abdullahi shehu shi dan dan shi yana cikin ciki aka je aka auna uwa ta aka gabal likitoci suka ce ba dan da ciki kwallo za a haihuwa na ce eh, gaskiya ne ai shi yasa suka haifi yaran da yanzu sun tun ma wai basu tun suna cikin ragad yaran da aka ce ma tun ba a yi sunan su ba suke buga five a size kai tunani an yaro ya girma ai akwai hadari wa gara irin su ne madagwal in suka yi short sai ta shige cikin gira gida shi tunani na yanzu shi kenan magana duk wani history na Cristiano ai kanka ko da mu wai haushin irin abin da Cristiano ya mana muriyal madara irin ga muna ganin Juventus kaga ran da ya koma Juventus ai kamar Juventus in fashi ranan to yanzu Ahmed Musa yana haihuwa walkan ka gani na san ba mu da wani haushi yaron nan zai gari kir zai ma wuce Cristiano yanzu sun yi sani din shi an yi sanin ɗayan mutane akwai masu tambaya wai wace ce tafi kowa bakin jini yamma ne wadda na gaya ma cewa saboda bala'in bakin jinin ta ita ce ba an ga ce mamar ta na haihuwar ta tana juya ta kalle ta ɗaya irin zuciyar ta ɗaya haɗa ta gaggan mata ɗaya zuciyar ta ta washe a wani irin bakin jini ne wani a ce ma wadda saboda bala'in bakin jinin kai bakin ta ko zunubi bai bakin ta ba ka dai san zunubi saboda bala'in baki ne an ce dudda da mala'ikun da ka rubuta zunubi wasu adadin baki to ai da ya alamu kiyasu sauran wannan bayani a shiga shafin youtube ina da ana shiga shafin youtube alhaji kai ta ai abubuwa na maganin ta kai ce oga lokacin ne na al'amsi alfalaila tv oga a nan ne za su ga ruwan lu'alu dama suna ta cewa wai ina da suto suto na maganganu irin babu tashabbuhi ka gane lakai yashtari la namala ta gazabi hikirab ai to mai ya ce wai wayannan kada na kada na yi musu addu'a su koma yan lesbian ko to ayar kifi baya ma gojan sun su aishi shi kawai kullun lahamul asamakun razi ake kira su <laughs> eh irin kifaye masu sa laushin kuma to in kana ci rabbana waje an na musulmai ne laka min zurriyatina ummatan muslimata eh Allah ka sanya su ya su zama muminnan kiwaye saboda girman manzo <laughs> tambaye Musa yana da tambaya Ahmad Musa hmm. da ya eh. zan ce wai ana shekara 100 ba a half time eh. ce iron kai ba nan take ba eh. kai irin din ɗin din da ake bai kwace ta so ya canjin player da abin nan da aka yi ya haka a haka eh mana to to wallahi awa 40 aka bai 40 hours <laughs> daga player da za a canza to wannan allon da aka latsa daga shi awa nawa ne kan buru ba wannan ba sai sahur ba haka ba daga allo kai da gudu wa player zai shi kuma cikin gaugawa yake saboda distance din su a ce ma wai in suna F5 aside ka ya ga karamar gola aka yi to wai cikin ma wai kamar yadda kuke yar kori donan ta lokal to yar gola da ake kamar step ɗin kahokka da kahokka can tasu ga tasu irin tasu gola yan yanzu a auna da kiyasi na kamar haka nan take can wurin su da adam ne zai yin tsaye wa ne haka to sai a sa amma wallahi in Allah ya yarda yana kai post din inda yanzu yanzu ne a distance din su tana mm. kai daga yola zuwa mai mm. ni ina tambaya wai a cikin mata wace mace ce ta hi kowa yawan a cikin mata wace mace ce ta hi kowa yawan haihuwa wadda ta hi kowa yawan haihuwa yawan haihuwa wata zubudi wadda nake eh. ga bintu zubudi ba eh bintu zubudi eh su ne yan family su lukubatu bintu luku luku eh, saboda eh. bala'in ai su suka ka tambayi su kula ki duk dangin su luhura betan laboratory duniya sun haihuwa family eh haihuwa eh mana mm. yadda ka gari haka su <laughs> ka gane kai ta haka wai to ita yara nawa gare ta sannan lura ba su kuma unlimited unlimited kai diwa da ka haihuwa da ka san dambu tana haihuwa da dubu biyu haɗe wato ce ita to baka san mijinta shi na ka aure goma gaini ba aure goma eh hazzandiri ba hazzandiri ba hazzandiri ya ittifaqin da al'aura ce kan kwedu ne ga socks yake ba wai sai ai wani da hankali ba eh inda ka sani shura a ɗaya shura Allah ya bayani eh su yan kwallo matan su bai zai yi ba ma mata ɗan kwallo ta kwanta kanta daidai kawai ɗan ƙwallo sai in dai ba buga ƙwallon yake ba amma tana cikin hadari kwan maka je daidai da transformer ana iskan damana ka tsaya me zai faru wallahi idan ya mabarkin yana bala zai buga firiki in ya shot da kanta sai ta shiga raga za kaga ai sai dai a kamo ta bayan ke irin take Ahmad Musa Ahmad Musa da ya shot majuju majuju sun kaga kwallo mm. an kace yan cana sun kace to sun sun ji ana buge bugen gina ana celebration wa ashe gol din da ya hasu can kuwa ta kai kan muraba can bangon an ce mai ai an kai shi Germany yanzu an rage an yi programming din ne kawai an rage shi Ahmad Musa dole sai an rage mai karin shot ina mana majalisar ɗinkin duniya sun haɗu kullum suna zama suna ɗinkiwa shi in yi shi ɓarkewa yake <laughs> ta ɓarke duniya ba.